jagora a zaman kararrakin zaben shugaban kasa na shekarar 2023 da ake yi a cikin babbar kotun ɗaukaka kara ta najeriya da ke birnin abuja mai shari'a haruna samun tsammani shine ya zartar da hukuncin yin watsi da karar da jam'iyyar action alliance ta shigar a gaban ta biyu bayan buƙatar neman janye karar da lauya mai wakiltar jam'iyyar ya gabatar a gaban kotun a yau litinin barista dauda abdulmalik usman na ɗaya daga cikin lauyoyi da suka wakilci jam'iyyar action alliance a gaban kotu inda ya ce actually abu ne mu kai file wannan petition mun zo ne saboda kotu ta yi magana akan court orders inda INEC ba ta yi obeying ba akwai wasu kararraki da ake kira kararrakin kafin zaɓe so mun approaching federal high court on two occasions federal high court ta gaya ma INEC cewa ga asalin shugaban jami'a da ya kamata su yi aiki da kuma ba su yi aiki da shi ba ya tura mu sunayen yan takaran shi kuma ba su yi uploading sunayen yan takaran ba sai muka ce tun da haka nan ai ga yanzu na INEC ita ma establishment na kotu ne kuma don haka ya kamata su bi umurnin kotu kukan da muke da su kenan shine muka yi approaching wannan kotun da shi mu daga farko ya zama dole mu sa sunan Bola Ahmed Tinubu a cikin wanda zamu kai kara ne in ba ka ba mu taba daga farko mun ce shi ba wai ko bai ci zabe bane mu mun ce abubuwan da ya kamata a bi a yi zabe da shi ba a bi su an yi zabe da shi kuma yanzu mun duba mun ce to kowa da yanzu nan dan kasa ne kuma abin da ya kamata dan kasa da ya kamata yi shine ce shi ma ya kokari cikin ginin wanga kasar Najeriya shine muka ce to ba da ma mu mun mun janye karan mu so mun duba cewa akwai wasu abubuwan da ya kamata a bari ko su tafi abin da ya samu gajeren nan karan kenan daga bisani bayan amincewar dukkan waɗanda ake karar su a gaban kotu da bukatar jam'iyyar AA din da suka hada da INEC jam'iyyar APC da dai sauransu mai shari'a tsammani ya zartar da hukuncin yin watsi da karar jam'iyyar Action Alliance gaba daya. Kazalika mai shari'a tsammani da sauran mambobin tawagarsa a wannan aikin sun saurari bayanai daga bakin masu shigar da kara na biyu da na uku wato jam'iyyar APP da leba inda ake karar jam'iyyar APC zaɓaɓɓen shugaban kasa da mataimakinsa hukumar INEC da dai su. daga bisani aka ɗage zaman sauraron bayanan share fage akan shari'ar zuwa ranar Laraba goma ga watan Mayun da muke ciki kamar yadda jagoran lauyoyin da ke kara INEC AB Ma'amu mahmud ya yi bayani to a cikin tsarin kotu kafin a fara shari'a ita kanta akan zauna don dudube da za a yi tsare-tsare don tafiyar da shari'a kanta cikin sauri da kuma ba tare da bata lokaci ba to yau abin da aka shi an duba duk takardun da suke gaban kotu sannan da shirye-shiryen da lauyoyi suka gabatar don tafiyar da shari'a ya kamata shine abin da muka yi yau yanzu za mu ci gaba gobe da jibi har zuwa gata za a dawo kotu don a dudduba a ga me ake ciki sannan kuma ya za a ci gaba da shirye-shiryen fara shari'a ta kanta ta ma ba mu zo kan wannan gaba ba tukuna. Shi ma jigo a jam'iyyar Labour Party Dr. Yunusa Tanko ya ce. Alhamdulillah da zaman kotun mu mun ga cewar su alƙalan sun zauna suna bin diddigin abubuwan salin salin to kuma ya nuna mana cewar kamar insha Allahu za mu samu biyan bukata ko kuma 'yan Najeriya za su samu biyan bukata domin murkila za a yi muhawara kuma ya tabbatacciya wanda kowa zai gamsu. A'a barin yi bayani ita jam'iyyar da ta ta janye karata na farko suna da matsaloli tsakanin su jam'iyya ce da suke da matsaloli kamar ciyaman guda biyu to ciyaman din na farko wanda ya tsaye da dan takara shi ya zo kotu wayansu ne suka kawo nasu takaddamin a kotu ce shi yasa shi wancan ciyaman din wanda yake da umarnin ita hukumar zaɓe ya ce bai yadda ba kuma bai san wa'ancan ba shi yasa su suka janye wannan shari'a tasu dama can ta farko dama ba su da umarnin sa wannan shari'a na farko so wannan bai shafe mu ba mun samu ma karfin gwiwa ne domin mun lura cewa dama can wa'annan an aiko su ne zan su zo su kawo mana katsalandan a cikin shari'an da muke yi dukan jagororin lauyoyin waɗanda al'amarin da ke gaban kotun ya shafa dai sun sha alwashin baiwa kotu goyon bayan da ya kamata dan gaggauta aikin sauraron kararrakin da kuma zartar da hukunci daidai da doka a yanzu dai ba a saurari bahasin share fage a cikin kararrakin da jam'iyyar pdp da apm suka shigar da ke mataki na hudu da biyar a gobe talata tara ga watan mayin da muke ciki. Lima Abdulra'uf murya Amurka daga Abuja, Najeriya.